ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون ga Allah shi kaɗai duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasai na dabbobi suke yin sujjada kuma shi kaɗai mala'iku suke yi wa sujjada ba sa yin girman kan yi masa bauta da biyayya kuma duk da abin da suke kai na ibada da biyayya